Tuma da lamita 93.1 zangon FM masu sauraro barkanmu da dawowa daga sashen na talla. Kuma za mu dora akan batutuwan da muke tattaunawa a kai. Oh, bash, hmm. eh, yau an taɓo batu mai zafi. Hmm. Kuma eh, in Allah ya kai mu hmm. nan gaba kaɗan. Ana sa ran watakila zuwa baɗi gwamnati sabuwa za ta ƙara miƙe ƙafa wajen shimfiɗa al'amura na mulki to amma kuma hakan ba zai yi ba sai an tafi da kasafi na kuɗi to kenan shi kasafin da gwamnati ta yi kenan hoho ne tun da ba ta da kuɗin eh ba ta da kuɗi ai kwarai da gaske ai dama duk every budget da kika sani na kasafin kuɗi da ake a kowane mataki na ƙasa ana yi ne bisa ga doron menene hanyar da gwamnati take samun kuɗin shiga in kika duba mu najeriya mun dogara da abin da ake kira mono economy tsarin tattalin arzikin ƙasa wanda yake ya dogara kacokan akan kudaden shiga da ake samu wajen fitar da danyen man da muke fitarwa a ruwa da tsandauri abin da ake kira onshore offshore to idan muka duba ai dama kasafin kuɗi wani abu ne wanda yake in an yi shi ba automatic ba na kai tsaye cewa ba zai canja ba me yasa a duk wani kasafin kuɗi da yake a duniya ake samu abin da ake kira trade deficit wai budget deficit wannan gibin da ake samu saboda abubuwa da yawa sukan faru a duniya kuma sukan shafe mu musamman yanzu idan al'amari yana da alaka da irin ibtila'in da ya safi makomar mai misali yanzu a duniya a ce kasashen opec waɗanda suke cikin ƙungiyar kasashe masu arzikin mai na duniya a cewa farashin mai a duniya gangar mai ta tashi idan ta tashi wannan windfall ɗin da ake faɗa mm. na ganima da take biyo baya saɓanin ba haka ka tsara abin zai yiwu ba to za ki ga wannan ya wa ƙasa ribar kafa to saboda haka wannan kasafin kuɗi da ake gani ina ganin ma aika ma a ƙarshen shekaran nan ne za a yi kasafin kuɗi bisa ga al'ada yadda ake haka yake kawai dai yanzu hmm. a ƙwarya-ƙwaryar kasafi ake tafe. iya ƙwarya-ƙwaryar wato abin da ake kira supplementary budget hmm. to saboda haka abin da ya kamata a duba a nan gurin shine maganganu da aka yi da kuma abubuwan da sun ba da suka wa da duniya cewa gwamnati an tara mata gajiya musamman daga tsohuwar gwamnati kuma ba komai ba ne yasa akwai matsaloli da yawa akwai dalilai da yawa abin da yasa 'yan najeriya waɗansu ma'abuta tunani a irin nasu tunanin duk halin da ake ciki yanzu a najeriya yanzu da ke wuya muke sha lokacin gwamnatin tinubu in ka tashi kana laliban abin da ake kira accusing fingers wa za ka nuna ka ce shi ya jawo mana dan yatsan nunan kana neman wa za ka nuna kana neman wa za ka nuna to zaki ji ana cewa ai tinubun nan ya jawo mana waɗansu su ce a'a in an buta barawo abu ta mabi su me wace waina aka toya a gwamnatin baya wani matakai ne ba a ɗauka ba domin a gujewa shiga cikin wannan hali tinubu ɗin nan ɗorawa ya daga inda ya ga gini ko kuma a shi ya faro ginin daga raɗin kansa har ya kai linta a tarawa ya ginin ya kusa kai linta shi ya ƙarasa kai linta to wannan wasu abubuwa ne waɗanda yake gaskiyar magana idan aka duba kowace irin gwamnati da irin yadda take zuwa da tsare-tsarenta to amma da zaran aka ce abu yana da alaka da kasafin kuɗi da irin yanayin yadda gwamnati take ware kuɗi don gabatar da muhimman ayyuka abin suka shafa abin da ake kira critical infrastructure hmm. to dije sai a duba abin ta hanyar da mai gwamnati take samu kuma kasafin kuɗin nan ma da muke kusan lokuta da yawa masana tattalin arzikin ƙasa waɗansu sukan cimma matsaya bakin su kan zo ɗaya suna magana da murya ɗaya su ce to wai me zai hana mu daina sha tafi karfin cikinmu ai budget din nan da ake kira wai realistic daidai ruwa daidai me tsaki eh kwarai da gaske dan saboda kada ruwan ya kasa kaiwa to saboda haka idan muka tsaya muka duba tinubu da yayi magana a riyad nuru badu yayi bakin dinsa ya goyi da bayan abin da ya riga ya faɗa menene makomar abin da ya kamata a ɗauka ta fuskar tattalin arzikin ƙasa a sake fahimtunan mm. a sake canja taswirar economy din in ma mun ɗauka cewa babu hanyar da zamu kauce kaucewa bashi su sukan nan ya zame mana dole labudda irin yadda bakin su ya magantu mm. da abubuwan da yake nuna cewa ba za mu iya kauce ba su sukan nan ba tunda an yi magana babu kuɗi kuma idan aka duba tattalin arzikin kasa da karyewar tattalin arzikin kasa da ake magana da shi ko da kasashen nan da suke da arzikin masana'antu na duniya da ake kira G7 nan da kike ji babu kasar da bata kukan cewa ta fada cikin hali na tattalin arzikin kasa dan mun ba su sukan da yawa a cikin su babu wanda ba a bi bashi sai dai na wani ya ɗara wani to me ya kamata a yi in har bashin kamar yadda na fahimta ya zame mana babu hanyar da zamu mu kauce wa bashi to me ya kamata a yi kullum abin da muke magana tunda abu ne wanda kai ba za ka iya cewa ba za a yi ba illa iyaka ka kalle shi a doro irin na fahimtar ka ce ga yadda ka fahimce shi to amma amma duk wannan ai ina tsammanin ba yana nufin cewar gwamnati da ta tafi bata taga zawa 'yan ƙasa da ƙasar abin a zo a gani ba eh, kamar akwai bambanci tsakanin an yi mulki na shekara takwas hmm. an ƙare lalitar da ake ɗaukar kuɗin cefanen ɓatarwa kullum hmm. babu komai a cikinta ba hmm. da kuma bambanci tsakanin cewar an yi mulki shekaru takwas ba a yi wa ƙasa komai ba ko to ai dama ita gwamnati dj ai a ka'ida babu wani shugaba a kowane mataki na leadership da zaka ce bai iya bakin kokarin sa ba illa in ka yanke masa hukunci ka ce babu wani abu to kila kai ne baka kalli wani abu ba amma majority abinda yan Najeriya suke dubawa shine hujjoji uku da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa a kansu da shi suke yanke masa hukunci kuma tun da baki shi kan yanka wuya kai ka zo da tsarinka kai ka zo da manufofinka ka ce ka tsaya a kansu kai da fata za ka yanto al'ummar ƙasa daga ƙangin tattalin arzikin ƙasa a shekaru takwas an yanto su su za a tambaya ki tambayi kowane ɗan najeriya na yi tambaya a madadin kowa a gwamnatin ka ne ka ce dukkan wata matsala ta tsaro ta zo ƙarshe ta zo ƙarshe su ma 'yan najeriya su za su faɗa a bakinka ka faɗa ka ce za ka yaƙi cin hanci da rashawa da maganin waɗanda suke wa wasu da kire da handama da kudaden al'umma kayi ɗin ba wanda ya yi su ma 'yan najeriya da masu sauraro su su ba amsa ta mita 93.1 masu sauraro lokaci ya tura a gurguje bari mu kalli yajin aiki da kungiyar kwadugo ta ƙasa da ta ta tuc ke gudanarwa yau an mm. shiga rana ta biyu mm. kuma ana ci gaba da cece ku ce game da shi kansa yadda yajin aikin yake tafiya mm. al'amura sun tsaya cak musamman bangarori eh, na ilimi bangarori na ma'aikatu bangarori na lafiya da sauransu to amma eh, har yanzu tambayar da ake yi kamar yadda wata sanarwa da jami'in ita kungiyar ta kwadago mm. ya fitar mm. a madadin shijo a jero take mm. nunawa ne cewa sai fa an biya wa kungiyar bukatunta wanda ta sanadin su ne ta shiga wannan yajin aiki sannan su janye sannan a janye yanzu abin da ake ciki kenan yanzu abin da ake ciki an yi zamani jiya kuma waɗannan bukatu su ne na farko mm. shine mm. cewar abin da faru a jihar imo mm. makon da za a gabatar da zaɓe bayan da joe ajeru ya kai ziyara jihar imo aka yi masa abin da ƙungiyar ta kira ta'addanci dole waɗanda suke da hannu mahukuntan jihar imo su fito su ba da haƙuri sannan kuma a kame waɗanda suke da hannu mm. wajen ƙaddamar masa da ta'addanci mm. sai na biyu mm. in an kama su a gabatar da su a gaban kuliya kuliya sannan akwai wasu 'yan sanda wanda su ne suka yi ram da shi eh. su ma sallame su riga aiki eh. sai na uku eh. a kama a kuma hukunta su hmm. waɗannan 'yan ta'adda na jihar imo hmm. sai na hudu hmm. a kama a kuma hukunta a kuma sallami chief security officer nawa na fadar gwamnatin jihar imo sp shaba wanda shi ya ja zuga ta wannan jami'ai wanda suka kaddamarwa eh, shi sannan kuma na biyar a kama a tsare a hukunta area commander wanda ya jagoranci zugar da aka yi wa juwajero sai na shida a binciki yadda al'amuran suka wakana musamman ma da ike sun faru ne karkashin sa idan kwamishinan 'yan sanda na jihar mm. to wannan dai su ne to ai gaskiyar magana dole dan najeriya ce kes din ajero kes ne da yake zama personal kenan an yi shugabannin kwadago saboda to ai abin da ya kamata a duba dj duk eh. waɗannan abubuwan da kika lissafta guda shida wanne ne ba bai shafi shi a jero din a matsayinsa na shugaban kwadago ba magana ce da mutum national interest ga baki ɗaya ni na dauka a duk wannan abin da za a dauko a matsayin sharuɗa mm. abu ne wanda yake sun shafi bukatun ƙasa da muradan kasa shi yasa a yajin aikin ta inda da yawa mutane suka fahimce suka ce personal ne abu ne da ya shafi wani mutum guda akan biyan bukatarsa mm. dubi irin ka'idojin da aka jero kuma wannan shine zai sa tsaye da gwamnati gaba na dauka shi shugabanci dama ya gaji irin wannan abun na daukan jinka e eh, kwarai da gaske na shanye duk wani kalubale a kwarai da gaske yanzu kuma a madadin waɗanda kake wakilta e eh, kwarai da gaske kamar irin wannan da kungiyar kwadago take masis ko yi eh, kwarai talaka ai ai a jero ai wakilin talaka eh, ni ma abin na gani kenan yanzu misali to in bai shirye daukar gajiya eh, a madadin to dan me zaka nemi shugabancin baki daya shi yasa wasu suke cewa a sauke shi eh kwarai da gaske saboda in kika duba ai dama wai bature ya ce wata karin magana da ake cewa an easy lies the head that wears the crown yanzu wannan ina irin wannan katuwar maka da sarakunan kasar burtaniya suke dora irin na marigayya kun elizabeth sasaka eh dan kwalkwalin nan eh mutane suka ce da za ta soke shi ta aje gefe sai ta fi jin daɗin kanta ba shi sai ta ce wa shi to ai nauyin shugabanci wannan kwalkwalin yake nufi badin ne na leadership nauyi ne na shugabanci kuma ko aiki na professionalism na kwarewa yan jaridu idan kika kalle su tun daga gida har zuwa manyan kasashe na duniya wani irin tasku ne ba sa samu ko mu ai da jami'an tsaron ana irin wannan karan bata ya ce ya aji aiki wa ya ce ya aji aikin shi a fasa maka kyamara wani lokacin a yayyaga maka kaya wani lokacin a tasa ƙiyarka ire-iren irin waɗannan abubuwan kuma in an zo aka yi kai ruwa rana ɗin aka shirya a dawo kuma a sake haɗewa wajen aiki saboda babu wata gwamnati a doron duniya da za ta iya tafiya da ba manema labarai su manema labarai ta fuskar duk lokacin da suka gamu da irin wannan victimization nan na tirsasawa sukan ce to wai aikin nan ana tunani idan babu shi su kansu mahukunta za su ji daɗin tafiyar da aikin duniya za ta yi kunne duniya za ta yi kunne idan ba masu yin wannan aikin saboda nauyin aikin jefferson fa ya faɗa yace shugaban america na uku muke manta bana ta sha faɗa a wannan shirin mm. yake cewa duk wata ƙasa da take duniya za ta iya yi wa da yan jaridu ba mahukunta amma ba za ta iya yi wa ba da mahukunta babu yan jaridu ba karfin aikin jarida indispensability an duba yanayin yadda yan jaridu ba za su zama kashin yada ba to haka duk wani professional union duk inda kika sani ai in kana shugabanci ni na dauka in ka zama shugaba ka shirya ka biya ka ba da la'ada na irin kalubalen da zai biyo maka shugabanci daga karɓar wannan gwamnati fara aikinta mm. daga tara ga wata zuwa yau mm. ƙungiyar kwadago ta gabatar da yajin aiki nau'i daban-daban mm. a ƙasa da wata shida kwarai da gaske an cimma matsayarsu ta samu biyan bukata ba samu biyan bukata ba saboda lokuta da yawa idan aka zo aka da demands na bukatu a ce in har gwamnati bata tabbatar da biyan bukatunmu ba to ma'aikaci ba zai koma bakin aiki ba sai an sha kwana ke an sha samun lokutan da za a yi wato mm. yajin aiki mm. a nemi haɗin kan kasuwanni a nemi haɗin kan bankuna a nemi haɗin kan kamfanonin inshora a nemi haɗin kan ɓangarorin sufuri da makamashi da sadarwa da filayen jiragen sama na zirga-zirgar sufuri a ce kowa ya aje turus ɗin a tsaya cik in an yi haka ɗin gwamnati za ta kalli kaman cewa ba ta da wani abu da za ta iya dogara da shi a matsayin ƙarfin gwiwar yadda za ta gabatar da shugabanci ta tafi bai to an rike ta a agara an rike ta a agara albarka ya kasance kuma duk bayan an gama irin wannan abubuwan sai a zo a ce yan najeriya mun tsaya mun bibi irin matsalolin da suke faruwa tsakanin gwamnati da kungiya da 'yan kasa da bukatunmu amma duba da yadda muka yadda da lafazin akwai alamar taku daga fannin gwamnati mun yadda mu janye wannan yajin aiki kuma za mu ci gaba da tattauna da wakilan gwamnati don ganin bakin tsaron daga nan idan ta wuce shi kenan ba za ka sake ji ba ire-iren irin waɗannan abubuwan sun sha faruwa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗansu daga cikin al'umma suke ganin cewa don ma me za a ɓata musu lokaci akan abin da an daɗe ana zubar da ruwa ƙasa tana shanyewa kuma aka gaji da gafara saɗin kahon shi ma ba a gani ba an yi lokaci da a baya shugabanci na ita kungiyar kwadagan mm. ya sha matsa mm. daga bangaren gwamnati mm. zamanin adams shomali da yake rike da kungiyar a lokacin tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ko dan shi soja ne tsohon soja ne aka yi ta faman karin batta da shi amma kuma ai ba a sa saboda irin eh, matsin lamba da shomale isha ba misali a ce an tsayar da al'amura sun tsaya na gwamnati kwarai da gaske ba na al'amuran mutane eh na al'amuran mutane kuma ki ji irin sharuɗin da aka shimfiɗa ni ina ganin ita buƙatar ƙasa ta shallake buƙatar waɗansu group ɗin 'yan tsararru ko wani mutum da national interest is above primordial interest kamar yadda aka faɗa kenan buƙatar ƙasa ita ce fiye da wata bukata ta kashin kai ya kamata a kalli irin waɗannan yanzu idan kika duba za ki gani da yawa yajin aikin da aka yi jiya a irin yadda aka san ana yajin aiki a baya illa iyaka kawai kasuwanni da abu da suke sufuri duk yana tafiya gidajen mai ma duk abu da suke bankuna ne suke a rufe wani da tsohon dattijan kasa eh. uh, bc a kande lawuli a kande lawuli a kande me yake cewa yake cewa to ai wannan matsalar ta yan kwadago ba matsala bace muna da abubuwan da suka dame mu a matsayin yan najeriya da ya kamata a na menene sai abin da ya shafi bukatar mutum daya ni ma kawai na kan yi mamaki dan na rasa kalmar da zan iya bayyana wannan abin da ake ciki wannan shine abin da nake tsayawa ina kallo a tsanake ya kamata a sake waiwayar menene wannan matsalar su a matsayin na yadda cin zarafin mutanen da suke kokarin su kare haƙƙin mutane da shugabanci ko a matsayinsa shugaba ne yana da buƙatar respect ko a sinkin sa ne ma eh, ko a sinkin sa ne yana da buƙatar a girmama shi wannan ba za ki iya ture ta a tsarin conduct na tafiya a matsayin yadda bani adam ya kamata ya kasance abin da aka yi wa jero ba wai zaka ce wai ya halatta a yi masa bane ko ka ce gidi na yi masa ba ba a kyauta ba ko eh ko kai kowa a kyauta in dai an masa din ba a kyauta maka ba ai babu mutumin da zaka ci zarafin ka ce ka goye da bayan a ce masa zarafi amma su ma kuma daga bangaren su sai su kalli sigar da suka biyo din ta wannan hanya ce kawai za a iya samun maslaha dan gaba kada irin wannan abin ya faru su kuma kalli kansu cewa duk abin da ya samu shugaba lokacin da yake jagorancin jama'a shugabancin da yau a jero da ba shugaban nlc ko sunansa ma ba za a ci ba wannan duk abin yin la'akari ne ke to za mu bude layin waya domin karbar sakonnin masu sauraro a tun da mun zo gaba kashi a cikin shirin layin mu na waya sifili bakwai sifili sifili tara uku ɗaya tara uku daya tara uku daya kuma za ku iya aiko da sakonni a rubuce a dandalin mu na facebook arewa radio casa'in da Sanan a dandalinmu na whatsapp layin sifili tara sifili takwas bakwai ɗaya biyu shida bakwai ɗaya biyar lokacin ya kurace mana bar mu tafi kai tsaye salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum na'am salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah da kuma na rasulu babu bashi an bai barkan wannan yammaci. Jama'a godiya kwarai da gaske. Alhamdulillah mai magana Siraju Mustapha ina waya daga nan unguwar Dau. Mm. Mm. To baba ba duk da naga kuma kun eh, tsagai wuta a zirin Gaza. Je eh, ba yau kun dan tattauna abubuwan da ke faruwa. zan dawo in dan yi wata tambaya ne game da wancan taro da aka yi a ƙasar Saudiya. Shin wata fahimta larabawancin suka yi wa furucin shi mai girma shugaban kasa bola ahmad tinubu kuma tambaya ta ta shi ne mun ji mai girma shugaban ƙasa kafin ya hau mulkin kasan nan ya ce idan har ya hau mulkin kasan nan wato 'yan kwadugo ba za su taɓa tafiya yajin aiki ba sai ga sun tafiya da a wajen karo na biyu ko karo na uku shin ya hakan me hakan yake me makomar ƙasa ta ma najeriya a to ai tambaya da kace menene fahimtar kasashen laraba firici da yayi yayi ne a kasashen laraba amma mu yan najeriya ya kamata mu kalli abin kamar yadda na faɗa ɗasa a doro irin na fahimta irin ta kuma mun yi cikakken bayani a kan menene wannan furcin yake alakanta ai su in ka duba can ka je kai magana kamar wakili ne aiko eh. tashe shi ita fi nemo ma aure eh kwarai da gaske abinda i faɗa a madadinka eh shine ya danganta da su eh, yadda eh, suka kuma su yadda suka karbe shi in sun so su baka ya eh in sun so su baka ya kuma in sun so su kyale ka sannan kuma ya wata tambaya ta biyu wannan furici ne irin na shugabanni wala Allah lokacin da yake kamfe shi Bola Tinubu shine ya faɗi irin wannan kasan san akwai dabaru na yaki hmm. da masu neman al'umma su goyi da bayan su akan bukatarsu su wala Allah in yayi ne dan ya samu goyon bayan al'ummar ƙasa ne ko kuma a'a akwai wata irin manufa amma in ka kalli abun a gundarin yadda shi ya yi kirarin cewa ba za a yi hakan ba to da aka yi hakan wace irin fahimta ku kuma za ku yi masa ya rage na ku yan kasa ce da da uku mita ɗaya salamu alaikum salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulah. Ah, kana biyu da kuma ba shi ba biyun na zaura da ke unguwar tilin Fulani. Dan ah, kungiyar Kurna ina Umta. To tambaya ka ah, kai tsaye. Na gaba ba shi da ɗaya ke shi ne. duba da misali irin waɗannan ah, kwadago kenan wannan majejiyoyin wuya da suke tashi a kan nan an taɓa guda ɗayansu su kenan mu daina ɗaukar su a matsayin waɗanda suke yin abu domin mu duba da ba sa irin tada jijiyoyin wayan nan idan abu ya shafi lamarin mu yin da mazauna ka tashi lafiya. Hato addini kama ba ka amsa a cikin wannan tambayar kuma wanda ya bibiyi lafazin harshen ka da body language ɗinka ya san inda ka dosa ya kuma rage wa wanda ya ji ɗin ya ga matsaya irin taka da ka ɗauka ita ce irin fahimtar sa an ce wai ra'ayi riga kowa da irin tashi. Jamilu Uba bowa dandalin Facebook ya ce wai baba bashi. dama kowace ƙasa a duniya idan tana da matsala da 'yan kwadago ko 'yan ƙasa sai ta hanyar yajin aiki ake warware irin wannan matsalar ko akwai wata yana faruwa a mataki na diplomasiya kin san ka san babu inda in aka samu ja'in ja da rashin fahimta da maslahar zama da gano bakin zare ba ta ba amma in karshe an yi zaman ta fuskar gano bakin zaren ta neman maslaha a kawo karshen abin in duk ya cin mutura to yajin aikin ake tafiya ta mita 93.1 a ah, masu sauraro mm. dole Kan eh, naki subhanallah eh, a nan za mu naɗe hmm. tabar mu shirin saboda eh, wani ma muna kwarai da gaske akwai shiri nan gaba kaɗan na tattaki ko ba shi ba ba tattaki ba to akwai sakonnin fatan alkhairi hmm. salim zubairi fage hmm. dauda musa garko yusuf nura shazali isa hassan coach da nura ali haruna da dai sauransu da ma akwai jibrin dorai akwai ahmad fage na sodangi mm. akwai alhaji shita aisami da mutanensa akwai haji agajin bafa garku akwai ashira ali musa akwai balaraba ishak waɗanda suke jin mu babu ƙasa a gwiwa a yaushe. akwai alhaji umar hashim superfine da ke mm. ruwa akwai yan nasara yan rama communications su abba da siyashi da suke ruwa suna sauraron mu zan karkare da sako na ƙarshe na hajiya jamila ado ashana jaluwa mai kujerar dindindin da amina bashir yan kama da wannan kuma nake cewa sai allah ya sada mu a cikin shirinmu na gobe alhamis a gaba ta ƙarshe na cikin wannan shirin da wannan kuma kannan na karbo gyaran yan batta eh a da Allah fa mm. a to shi mai batta yana jin mu wanda kika kai gyaran kenan mm. to da Allah din ke mata battan nan bi salam to ma sauraro sai idan Allah ya kai mu goban a madadin bashin bashi Khadija ta Abdullahi Hatar Sulu nake fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu cikin zumurin saurare